gashi nan ina ganin idan akwai mai bukata daga baya sai ya sai zo sai a bashi wannan kenan sai bangaren tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum malam ina so ka taimake ni ka sa wannan takardatawa domin in san matsayin da nake da ita ya ce alagafarta malam matata ce a kullum idan ta tashi fitina ta sai ta dinga batar man uwaye kuma daga ƙarshe sai ta ce idan na haifi ga uwata da ubana to sai in sake ta ya ce to allah subhanahu wa ta'ala shi ne shaiduna yana gani ban zalunce ta ba to malam meye mafita mafita abin annabi ya faɗi la yafruk mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar wannan ce wani mafita ta farko annabi ya ce kada mumini ya rabu da mumina in ya ki wasu ɗabi'unta zai so wasu to duk da mace ta zama mai fitina to ya kamata namiji ya kasance mai haƙuri mai juriya da ƙoƙarin kuma saita ta kamar da annabi ya ce in kun ji daɗi da su ku ji daɗi da su a karkace bai yiwuwa mace ta tsaya maka daidai ta kowace fuska sai ka ga wata matsala to da ita wani shi matsalar ta ka yi kokari ka karanta mata hadithan da annabi hana yin zagi da matsayin yin zagi a musulunci ka tabbatar mata da cewa zagin musulmi fasikanci ne kamar da annabi ya faɗi cikin hikima cikin ruwan sanyi abu na biyu ka sanar da ita cewa fa annabi ya ce duk matar take ce mijinta ya sake ta ba wani laifi Kanshin aljanna haramu ne gare ta to irin wa'annan nasosa ka fahimtar da su ka tsoratar da ita ka fahimtar da su ka fahimtar da ita su in duk wannan bai magani ba sai a sanar da uwaye cewa faga abin da ke faruwa tsakanin da wanci tana zagi na tana zagin uwaye na sai su su ɗauki mataki ko kuma wani a gefe kamar malami da suke tsammanin za ta iya wa'azin shi kuma wa'azin shi zai iya mata tasiri to insha Allah ta'ala ka ɗauki wa'annan matakai za a gyara irin wa'in ɗabi'u marasa kyau da ka take da su ina kuma roƙo Allah ya gyara maka ɗabi'arta wannan ya ce ala gafarta malami a asali ko ingancin canjin wuri idan mutum ya ƙare sallar farilla zai yi nafila ya ce kuma ni ne bayan sallar asuba na kwanta sai na yi mafarki ina hukuncin azumina azumin ka lafiya lau mafarki bai bata azumi wanda kuma asalin canza wuri an same shi ne daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar allah ya kara masa yadda ya kasance in ya sallar farilla to yanzu ya nafila ya kan canza wuri to an samu daga abdullahi bin umar wannan kuma ya inganta kuma wannan bai rasa nasaba ga cewa wurin da ka yi sallah zai baka shaida gobe kiyama to wannan shi ke sa abdullahi bin umar kan canza wuri da mutu ya canza ya kyauta in bai canza ba kuma babu laifi a kan shi wannan ya ce assalamu alaikum ala gafarta malam meye ma'anar fadar allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa laye masuhu ilal mudahharun sannan wani irin tsalki ake nufi ko ya halarta mutum ya yi addu'ar buɗe sallah a lokacin da ya isko an ta da sallar da kuma lokacin sallar nafila ba a addu'ar buɗe sallah in an tarar da liman ya riga ta da sallah don da liman ya fara karatu to so ake a saurare shi musamman ga karatun da yake jihariya karatun da ake bayyanawa ba a so a yi addu'ar buɗe sallah in an samu liman ya yi ta da sallah ya fara karatu kawai ka saurare shi in ma sallah ce ta asirtawa kana zuwa ka yi kabbara to ka fara karatu mahallin addu'ar buɗe sallah ya wuce amma magana akan la masu illal mutahharu aya ce da malamai suka yi maganganu masu yawa kanta sun fasara mutahharuna da mala'iku an fasara su da mutane an fasara su da wanda bai da tsarki tsarkin hadafi karami an fasara shi da wanda bai da tsalkin ko mai tsarki wanda ke da tsarkin hadafi babba kuma an fasara shi da mumini daga wanda ba musulmi ba ko kuma mumini an ce shi ake nufi da mutahhari la masu illal mutahharu cewa mala'iku ne mumini ne wanda ke da tsalki ne karami ko babba wasu kuma suka ce musulmi ake nufi kafiri ba zai taba qur'ani ba to magana ingantatta akan fasara ayat mala'iku ake nufi don cewa Allah ya mutahharu ba mutahharuna ba mutahharuna ko wa'anda ka tsalkake mutahharuna wanda ke tsalki inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al kaga bai ce wa yuhibbu al ba sai ce wa yuhibbu al mutatahhiri to mutatahir shine wanda ke tsalki na ko inda aka tsalkake to da gaskiyar magana wani aya tana magana ne akan mala'iku su Allah ke nufi amma mu mutane mu taɓa ƙur'ani da cikakken tsalki shi ya fi dacewa amma in bukata taɓa shi babu tsalki ta samu to da mutu ya ɗauke shi ko ya taɓa shi babu laifi insha Allah wannan ya ce assalamu alaikum ala gafarta malam ya ce ina son malam ya yi tunatarwa akan mummunar shiga a gurin mata da maza musamman wajen bukukuwa domin iyaye sun kasance suna yin ko oho da ire-iren diresin din 'ya'yansu mata suke yi a gurin biki da ma wurin da ba na buki ba babu shakka wannan musiba ce babba lokacin da aka fara aiwatar da shari'a musulunci hijabi ya samu gatanci a jihar zamfara amma tafiyar ta yi tafiya sai gale zo ya cike gurbin hijabi har gale ya kara tsada fiye da yadda yake da to wallahi wannan musiba ce yan uwa kuma kowace al'umma akan gane wato kirkinta ko rashin kirkinta ga kallon matasanta da matanta in ka ga al'umma matanta suna lizimtar hijabi tunan alama ce babba da ke nuna mutunci da kirkin al'umma haka matasan al'umma in ka gansu sun kula da addini to yana nuna kula al'ummar da addini in ka kula lalacewa su yana nuna lalacewa al'umma da sai mu ji tsoron Allah kuma hanyar da za mu bi mu gyara wannan shine ni da kai da ku da su duk lokacin da ga mai gyale kada mu bari ta wuce sai mun mata magana cikin hikima boye Allah ke ji tsoron Allah wannan shiga bata dace ba su kenan sai ka wuce ko malamai suka ce kada ka kalle ta lokacin maganar kana magana kana dai kusa da ita amma nesa da nesa sannan kuma idan kana wani wuri boye Allah ke ji tsoron Allah wannan shigar ba ta halatta Allah ya hana wannan shiga sai ka wuce don wani lokaci in ka tsaura mace ido kana magana ta haka dan zai aiki ne nan wurin kuma sai zama ka da kan gata nan kai kuma kana nan boye Allah wannan shiga bata dace ba shari'a bata dire ta ba sai ka tayi kawai in ni nayi yau kai kai gobe na yi ma wannan kai ma waccan sai ga a hankali hankali ana samun gyara dan wasu abin suka dauki abin yayi sun ga mata yanzu suna sa gyale su ma sai suka dinga sawa sun ga ana diresin iri kaza su ma suka dinga yi kuma sannan ni ban yi magana ba kai ba kai magana ba su ba su yi magana ba wancan ma ba su yi magana ba kowa ya gani ya kau da kai sai ya zama abin ya zama illa yanzu shekarun jiya shekarun jiya nan za mu fita da safe bayan na yi tafsirin mata sai na haɗu da wasu mata su biyu guda ta shiga ita ma dai ba ta musulunci ba don jikinta buɗe yake amma ta sa horin gyale tun daga kai har kirjin ta ruhi ita kuma guda nan nan nan ta dubu da suke sai na fakin din mota kusa da su sai ce mata wannan shiga ta ke bace da kyau allah bai son ta ba musulma ba ce ya kan ce mata wannan shiga ta ke bace da kyau allah bai son ta kuma addinin kima bai ce ki wannan shiga ba sai da allah ka yi hakuri da ka yi hakuri ka yi hakuri na ce a ai ba ne kika laifi ba allah kika laifi sai na buga mota na wuce to irin haka idan kowanne mu na haka musulma aka gani wadda ba musulma ba a yi mata magana abin da kike dinnan ba daidai ba ne dan ko addinin kirista ba a yadda a bayyana da tsiraici ba balle mu musulmi masu addinin madaidaici addinin gaskiya addinin mu da ya zo da umarni da sa hijabi kuma sannan lalacewar mata lalacewar maza ce makulli ne na lalacewar maza sannan buɗe hanyar bala'i ce da ɓanna a cikin ƙasa da kada ku yi wasa da wannan uwaye su ji tsoron Allah su dinga magana malaman makaranta su ji tsoron Allah su dinga magana malamai a masallatai a dinga magana sannan kowa da kowa ya san cewa nauyi ne wanda ya shage shi shi ma kowa ya yi magana to idan ana haka insha Allah ta'ala bana za ta kau ko za ta ragu alhamdulillah da kuma wannan amsa fatawa ta malam dangane da fitar mata a tsarin addinin musulunci haka za mu dakata a wannan tafsirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kaddarta muna sa ran mu dawo domin ci gaban wannan tafsir a madadin bawan Allah da ya dauki nauyin wannan tafsir da kuma Sheikh Sa'idu Aliyu Mai Kwano da ke fasara Alkur'ani da kuma Malam Suleiman Abdullahi da ya ja baki a madadin dukkanin kowa da kowa a yau mun kwana aya ta 126 a cikin suratul baqara gobe insha Allah za mu ci gaba a cikin wannan tafsiri a madadin kowa da kowa musu safa kaura ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh